الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقيا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الهاتف الدني ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخساب وإذا تولي سئب الأرض ليفسد فيها ويهلك الهرس والنصر والله لا يحب الفساد صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا جمعة daren bakwai ga watan ramadan hijira 1438 wanda ya dace da daren biyu ga watan Jun Uzairan 2017 Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar hatsuwa a wannan majalisi namu na tafsiri muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa ya kuma amfana da mu da ayoyinsa da za a karanta sannan a yi bayanin kansu Mallin ilmu illa al'amalu bihi ilmi bai da wata kima bai da wani fa'ida ga mai shi matukar babu aiki kenan wajibi ne idan mun ji abinda Allah madaukakin sarki ya ce mun ji abinda manzo Allah ya ce cikin wata matsala daga cikin matsaloli mun iya iyawar mu mu ga cewa mun yi biyayya mun yi da'a wa Allah madaukakin sarki kamar yadda aka saba za mu fara da tambayoyi jiya tambayoyin da aka ba mu sun kai shida amma ba zai yi mu amsa su ba za amsa biyu saboda tsare lokaci tambayar farko tana cewa malam ina bukatar amin ƙarin bayani akan ladanci ko daga murya a bayan liman domin na ga a makarantarmu ana yi alhalin naji an ce idan jin liman idan ana jin liman to shi ladan ba sai ya ga murya ba amsa wannan matsala ce da ake kiranta matsalar tabligi wato isar da sautin liman wani daga cikin mamu ko wasu daga cikin mamu su isar da sautin liman ga sauran mamu da ba sa ji wani ana kiransa tabligi ko tasmi'i ko isma'i mai yi ana kiransa muballib ana kiransa musammi ana kiransa musmi to kama da kuka gani isar da sautin liman daga nan ne inda kana jin larabci kuma kana da cikar hankali za ka fahimci cewa matukar dai mamun suna jin sautin liman kai ko ba abin da kake isarwa kenan sai dai kana daga murya ne saboda wata matsala da ba shekul islam ibn taimiyya ya yi bayani kan wannan matsala daga ciki ga abin da ya faɗa cikin bayanai da ya kan matsalar ga abin da ya ce cikin littafin samarin alfatawa a juzi na 23 shafi na 130 yana cewa amma tablighu khalfal imami da gairi haja amma yin tabligi bayan liman ba tare da bukata ba mana ba tare da cewa akwai waɗanda ba sa jin sautin liman ba ana so a isar musu fahuwa bid'atun ghairu mustahabba bittifaqi al ima. ya ce hakan bid'a ce ba abin so ba kuma bisa ittifaƙin shugabanni na musulunci babu khilafi Ya yace wa ina ma yadharu bit imam yadda lamarin yake shi ne imam shi yake bayyanar da kabbarori kama kanan nabi sallallahu alaihi wasallam khulafa'uhu yaf'alun kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da khulafa'insa suka kasance suna aikatawa ولم يكن أحد يبلغ خلف النبي sallallahu alaihi عليه وسلم باب وني متون غدا da yake yin tabligi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam lakin sai dai lamma maridan nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya rashin lafiya ba'ufa sautuhu sautinsa yayi rauni fakara abubakar radiyallahu anhu yusmi'u bitakbir abubakar ya kasance yana isar da kabbarorin da annabi yake saboda muryarsa ta yi rauni ta yadda ba a ɗaga murya dukkan mamu su ji wa ƙari tarafar ulama hakika maluma sun yi saɓani har taɓulu salatun muballiri shi mai yin tabligi kan sallansa za ta ɓaci ne tana ɓaci ala ƙaulayin bisa masabobi biyu fi masabi malik fi masabi malik akwai kauli biyu cikin masabar imam malik wasu suna cewa mai tabligi sallarsa tana ɓaci wasu ko suna cewa ba ta ɓaci wa ahmad wa ghairihi ma haka da masabar ahmad da ma wasu <coughs> intaha karshen wannan magana kenan da ibnu taymiya rashin lafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata rana ya ya hau doki saboda haka doki ya kada shi ya yi rauni sosai saboda haka wannan jinya tasa a wannan jinyar ne ya zamanto sautinsa baya da ƙarfi abubakar siddiq yana daga murya domin ya isar da sautinsa zuwa ga sauran mamu kaga wannan akwai haja kenan akwai bukata har yau har gobe idan akwai wannan bukata yana da kyau a samu mutane daga cikin mamu wasu mutane ɗaya ko biyu ko uku ko da goma ne gurgudun haja su raga muryoyinsu domin su jiyar da sauran mamu abin da liman yake yi amma idan ana jin sautin liman kaga wannan lokaci ba wai isar da isar da muryar liman kake ba kana dai harbuwarka harbuwarka ne kawai wannan shi yasa maluma suka yi kilafi cewa da wannan harbuwa da kake yi daga sauti inda babu bukatar daga sauti sallanka tana ɓaci ko ba ta ɓaci nan da aka samu kilafi amma kan cewa abin da kake yi ba daidai ba ne wannan babu kilafi cikin wannan kuma misalin tafin malikiya don za ka yi wa maki mutu ya ce shi ba maliki ne amma kuma ka ji masallaci ga sufika ana jin sautin liman ina sannan kuma wani ya naɗa kansa ko a naɗa shi a ce shi ne muballigi wani abu mamaki kuma suna cewa su malikawa ne wani abu mamaki misali misali cikin maluman malikiya Muhammadu al kharashi a cikin littafinsa al-kharashi sananne ne dun maluman malikiya su san littafin idan ka duba a mujalladi na hudu shafi na 466 muhammadu karashi yana cewa wal afdalu abin ya fi dacewa kada liman ya nuna wani sarauta-sarauta ko wani abu Abinda ya fi dacewa an yarfa al'imamu sautahu liman ya ɗaga muryarsa kaga wani zamanin su dama ba su fika to saboda haka liman ya yi kokari ya cito sosai lokacin da zai shigo sallah domin ya daga muryarsa abin da ake nufi kenan an yarfa al-imamu sautahu lim abin da yafi kyau shine liman ya daga muryarsa wa yastaghni anil musammi'i domin ya wadatar gabarin riƙon musammi ko muballigh ya zama to shi zai daga muryar domin ya jiyar da mamunsa. fa innahu min wadha'il imam domin jiyar da mamu yana daga cikin ayyukan liman wannan magana ta da wuce shekaru ɗarruka hmm? tun ba a gila sai ka har yanzu ɗaya daga cikin manyan malumin malikiya wanda ake kiransa ahmadu zirdir al'adawi ya ce cikin littafinsa a sharhul kabir manyan malumin malikiya ko a nan gare sun san wannan littafi idan aka dubi littafin a juz'i na daya shafi na 337 yana cewa wal afdalu abinda yafi dacewa yafi falala an yarfa al imamu sautahu liman ya daga muryarsa wa yastaghniya an al musammi domin ya wadatar gaban rikon al musammi wato muballigh ko abinda muke kira zakara ko abinda muke kira ladan har yanzu ɗaya daga cikin eh, mashhuran malaman malikiya wanda ake kira Muhammadu ibn Ahmadu ibn Muhammad Qulaish a cikin littafin Samina Jalil shi ma sanannen littafi ne a duba juz'i na biyu shafi na 342 yana cewa wal afdal abinda yafi da falala raf'ul imami sautahu imam ya daga muryarsa <clears throat> hatta yusmi al-ma'mumina har ya jiyar da mamu da ke bayansa wa 'anil musammi ya wadatar gaba garikon musammi wato mai isarwa mai littafin attajuwal iklil mai suna muhammad yusuf albadari almawak littafin mawak sananne ne wurin malon malikiya in har ka bi littafin juz'i na biyu shafi na 31 yana cewa wa qala iyadun alqadi iyad ado ana jin sunan alqadi ku? ko qadi iyad <coughs> ce. in ji mawwa min waza'if al-imam an yarfa sautahu takbiri kullihi yana daga cikin ayyukan liman ya ɗaga muryarsa da dukkan wata kabbara cikin sallah wa sami Allah liman hamidahu haka nan da faɗin sami Allah liman hamidahu ya daga muryarsa da fadin wannan liyaktari bihi man wara'ahu saboda wanda ke bayan sai ya koyi da shi idan muka ce zamu yi talisa ta maganganun manyan manyan malaman malikiya sai mu kai awa kana fadin wannan amma abin mamaki ga halin da ake ciki yanzu an yi sifika liman ko tariye ko ina za a ji shi ba masallaci ba har gidajen da ke makwabtaka da masallaci amma kuma liman ya daga murya nan wani kuma a bayan suka jera daga murya wannan ba malikiya ba ce ana kiransa ra'ayi na kamata kuma mu rika bauta Allah ta hanyar ra'ayi ba ya kamata mu san cewa addini ba ra'ayi bane ba magana cewa bane ni zan yi kowa da yana so ko baya so ba wani kake bautawa kana bautawa Allah kuma in akwai hankali tare da kai za ka yi ƙoƙari ne ga sallar nan da hai'akin da sallar da dukkan abubuwanta kayan su daidai da shari'a ta tsara saboda ka ina ruwanka da wani ka ce wani ne ya taɓa maganar ko su wani ne suka fara ko a su masallacin anguwan wani ne suka fara yanzu mu muna yi za a ce mun dawo kenan muna bin su wannan ba daidai ba ne, ba addini da haka jama'a ya kamata mu dawo mai addinin nan saboda Allah sai tambaya ta biyu tambaya ta biyu tana cewa malam idan mutum ya zo ana sallar magariba sai ya samu raka'a daya shin idan ya tashi a yaya zai kawo sauran raka'o'i biyu to maluma suna da mastaba cikin wannan matsala maluma suna da mastaba uku cikin wannan matsala akwai mastabar hanafiya da hambaliya akwai mastabar eh, malikiya a gefe guda akwai mazhabar shafi'iyya a gefe guda hanafiya da malikiya suna cewa abinda ma ya riska tare da limaminsa kamar yadda abin yake sallar ƙarshe ga liman haka ne yake sallar ƙarshe ga shi mamu saboda haka abinda mamu zai kawo bayan liman ya sallame wani ana kiransa me? shine farkon sallar sa yana biya ne me hujjar waɗannan maluma hujjar shi shine hadisin da Nasa'i da Ahmad da Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban suka rawaito da isnadi sahihi me hadisin yake cewa ga abin da yake cewa fama adraktum annabi yace abin da kuka riska tare da liman kenan fasallu to ku sallata wama fatakum abinda kuma ya kuce muku faɗo to ku biya kenan a sallar magariba wanda ya samu raka'a guda tare da liman sannan liman ya sallame abinda zai yi shine sai ya tashi ya karanta eh, zuwa raka'a da ya karanta fatiha da sura bayyane in ya gama raka'ar ba zai zanna ba sai ya sake miƙewa an fahimta ya kawo wata raka'a fatiha da sura a bayyane sannan sai ya zanna ya tayya ya sallama an fahimci wannan ya samu raka'a karshe tare da liman wanda dama fatiha shi kawai liman ya kare amma kabar su abinda ka tarar da liman yadda wurin sallar take ta karshe a wurin liman kai ma haka saboda kaga akwai rakawoyi biyu kenan da zai biya wayannan rakawoyi ya liman yayi su liman yayi su ne fatiha da sura a bayyane sa'annan ya tashi ba tare da zama ba sai da suka zama to biyu ko shi ma yanzu haka zai an fahimci abin masaba ta biyu masaba shafi'iyya abinda shafi'iyya suke cewa shine abinda masduki zai samu tare da limaminsa duk da yake shi ne ƙarshen sallah ga liman amma shi shi ne farkon sallah a wurinsa an fahimta? mai hujjanku kenan wato abin nan a sallar magariba a masabar shafi'iyya idan mamu ya samu raka'ar ƙarshe liman ya sallame in ya tashi dama raka'a biyu ta biyu inda shi kadan da ya sallar magariba ina raka'a ta biyu ai fatiha da sura zai karanta ta ko to sai ya karanci fatiha da sura in ya karanci fatiha da sura me zai yi sai ya zama dama zama zai yi domin wancan zama da ya tare da liman dalilan liman ne ba wai don shi ba saboda haka yanzu in liman ya sallame mai ya tashi sai ya karanta fatiha da sura ya zauna ya yi tahiya idan ya gama tahiya sai ya tashi ya karanta fatiha kawai a asirce sai ya zauna ya tashi tahiya sai ya sallame wannan masabarwa masabar shafi'iyya abin da ya tarar tare da liman sawa'u na karatun da liman yayi ko na ayyukan da liman yayi wato zama da tsayuwa da wane ne shine farkon sallan sa saboda haka iya tashi yanzu zai dauka yanzu ya raka a ɗaya kenan shi saboda haka cikawa zai ba biya ba cikawa zai an fahimta me hujjar shafi'iyya hujjar suka ce Abin da imamul bukhari ya ruwaito da imam muslim ya ruwaito na maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa fama adraktu fasallu abinda kuka riska tare da liman ku sallace shi wa ma fatakum abinda ya kuce muku kuma yanzu ba biya za ku yi ba a timmu ku cika suka ce abinda ke nuna mana ko abinda ke fassara mana wannan hadisin shine aikin sahabbai domin abubakar ibn abi shayba ya ruwaito cikin musannaf a atar na 7,000 191 cewa sahabi Umar ibn al-Khattab da sahabi Abu Darda sun kasance suna cewa ma adarakta min salatil imam abinda ka riska na sallar liman ka samu kai da shi faj'alhu awwal salatika to mai da shi sanya shi ya zama to shine farkon sallar wannan shine masabar masabar shafi'iyya sai masabar mazhaba ta uku ita ce masabar malikiya su sun bambanta ayyukan sallah mana tashi da zama da kuma zantuttukan sallah mana karatun wannan shi za a muktasar a muktasar kalil yake cewa wa ƙabar al wa banar fila wanda liman ya riga shi in ya tashi wa abal qawla to ya biya karatu karatu ya zama biya yake yi wa banal ila aiki kuma ya zama to me ginawa yake kaga so sun zama to baina baina ke tsakanin tsakanin wayannan masabobi yawa menene hujjar ku suka ce eh ai su hujjar wayannan hadisan su sun aikin sayyidina aliyu shi ya fassara musu hadisan saboda imamu ne da imamu baihaqi sun rawaito cikin sunan ɗinsu cewa ali abin ya ce ma darakta ma al’imam abinda ka suka tare da liman fa huwa awwalu salatika shine farkon sallanka kaga farkon sallanka sai kuma yace waɗi ma sabaqaka bihi min al amma abinda liman ya riga ya shi na al shi kam ka biya shi an fahimta saboda haka sai su tabi su tafsilin abin nan wannan magana suna ga fatawar iman alimna abin talib shi yake fassara musu abin nan waɗannan hadisai saboda haka masawar malikiya ya za a ito wanda ya riski raka'a ɗaya tare da liman a sallar magariba mai zai yi abinda zai yi shi ne sai ya tashi ya kawo raka a guda fatiha da sura a bayyane sannan ya zanna ya yi tahiya an fahimta? kun gane ya gina aiki zama da tsayuwa da wane ne ka gini ne ana yawon ba in yi tahiya sai ya sake tashi ya kawo wata raka'a da fatiha da sura a bayyane sannan ya zanna kusa abin da ya bambanta shi da masabar hanafi abin nan shafi'iyya me ya bambanta shi babu a masabar shafi'iyya ma mai wannan hali zai zama uku ne a sallar magariba a masabar malikiya ma zama uku ne amma a masabar malikiya raka'a farko da ya biya fatiha da sura a bayyane ya zauna raka'a ta biyu ma fatiha da sura a bayyane ya zauna kaga shi anan yana biyan karatu ne amma sun shafi'iyya a raka'ar farko fatiha da sura ya zauna ya yi ya bai tashi sai fatiha da sura a sirce a mashabar shafi'iyya ana gina aiki ne ana gina kuma karatu har yanzu an fahimci abin to idan zaɓi ne idan zaɓi ne saboda dalilai da yawa wannan mun kawo su ne a takaice masabar shafi'iyya ta fi ƙarfi an fahimta to amma dai duk wanda mutum ya yi duk wanda ya yi wurin biya ba wani damuwa kada a damu wannan wani abu ne babu nassi a ciki ila iyaka ah, ah, abin nan ko ta sai da za a kai ga za a kai ga hukunci muna fata Allah ya taimake mu bismillah واذكروا الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقيا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تهشرون بسم الله الرحمن الرحيم ما لن يتي ومن تمام عمل الحج المقام بمنى يومين أو ثلاثة أيام من يوم النهر yana daga cikin cikar ayyukan hajji al-muqamu bi mina zaman mina wato kwana a mina a kwanukan tashirik ko dai kwana biyu ko kwana uku daga ranar babban sallah والحجاج في لباسهم العادي وزيهم المعتاد عندهم kuma za a yi zaman mina ne alazai suna cikin kayayyakin su na al'ada kowa da irin kayakin kasarsu da irin kayakin garinsu da irin ado da yake so shi ne libasuhumul adi da kuma zai yi zayyuhumul mu'tad malam ce wannan hali na sanya sutura zo ba da taswiya domin yanzu su bambanta da juna bayan da duk sun kasance cikin uniform suna abu guda da shugaban ƙasa, da shugaban duniya da shugaban Eh, jiha da shugaban gari da wane ne da talaka da mai kudi da mai ilmi da ɗalibi kowane ne yana cikin nufin eh, abin nan zani da da mayafi amma yanzu a kwanukan tashiri kowa ya koma kamar yadda yake domin su ƙara bambanta da juna Shi shine eh, ya tamayyazu ta taswiyati ba da su yi libasil ba fa yata'arafu fi ma bainahum su ƙara sanin wato tsakanin junansu wafi zarikan hin to a wannan lokaci ne umiru aka umurce su su alhazai da suke mina wa umira sa'irun nasi kuma aka umurci dukkan musulmin duniya ma fi jami'i a tsarin ardi a cikin dukkan kasashen duniya ana ta share ku cewa su yi tarayya ma'ahun tare da su alhazai fi zikrillahi tilkal ayyam cikin ambatun Allah waɗannan kwanuka ai ta kabbara ai ta girmama Allah fa saboda haka sai Allah ya ce muqatiban lil hujjaji wa ghayrihim wa ghayruhum tab'un yana mai magana da alhazai amma wasu alhazai na sauran musulmi da ke garuruwan duniya daban-daban su ma suna bin su a wannan hukunci duka hukuncin ya shafi kowa da kowa ba sai alhaji ba kawai Allah ya ce wa ku ambaci Allah bitakbir ta hanyar takbiri inda ramil jimar a lokacin da kuke wato jifan jamarat wa khalfa salawati al 15 da kuma bayan salloli dan nafarilla har goma sha biyar waɗanda lissafin su zai fara min zuri yawmin nari tun daga azhar ranar babban sallah wa alal abahi haka nan ku ambaci Allah ku yi kabbara lokacin da za ku yanka dabbobinku na layya wal hadaya da kuma lokacin da za ku yanka dabbobinku na hadaya a can makka ku yi haka fi ayyamin ma'adudat a cikin wasu kwanuka idayu ai ayyami tashrik a kwanukan da ake kira kwanukan shanya nama a salasa guda uku wato kashi gari wato ranar 11 ga zulhijja da sha biyu zuwa sha uku sura yi waɗanda na kiransu ne ayyamun tashirik faman ta'ajjala ay ista'jala bin nafari min mina wanda ya gaggauta barin mina alhajin da ya gaggauta barin mina fi da cikin kwana biyu ay fi thani ayyamit tashriqi a cikin kwana na biyu na kwanukan tashriqi ba da rami jimarihi bayan yayi jifan jama'ar ɗinsa uku fala ismu alayhi babu wani zunubi a kansa ai bi ta'jil don ya gaggauta barin mina wa man ta'akkara wanda ko ya jinkirta biha wato yayi ta zama cikin aminan ya jinkirta yana mina hatta ba ta lailata har dai ya kwana daren uku na tashriki wa rama jimarahu sannan ya abin nan yayi jimar din sai yayi jifansa fala isma alaihi shi ma babu wani laifi a kansa bi zalika da abin da yi ai hum mukhayyaruna fi zalika musulmi ko alhazai an ba su zabi wanda ya ga dama ya kwana biyu amina daga nan ya koma masaukinsa zama mai ya kare wanda kuma ya so ya kwana uku duk wanda ka dauka babu laifi ai fala ismi alaihi wa nafyul ithmi liman ittaqa liman ittaqa Allah fi hajjihi amma fa wanda ake kore masa zunubi shine wanda ya aikin hajjin cikin taɓawa, wanda ya aikin hajji cikin sabo dama yana cikin zunubi saboda haka jinkirta kwanukan tashiriki ko gaggauta kwanukan tashirikin bai fi da shi daga zunubi ba li'annahu al fil haƙiƙa domin mutumin da ya hajjinsa cikin taƙawa, gaskiyar lamari shine alhajin gaskiya amma mutumin da gashi nan ya sa yin hajji amma sane ya tafi ko ko abin nan gashi ana ganinsa da irami yin hukumin hajji amma kuma abin da ya ga dama yake yi na zinacin-zinacinsa da sauran abubuwa wani hankalin lamari ba alhaji ba ne wata ƙulla tsoraci Allah wa'alamu ku sani annakum lalle ku ilaihi tusharuna mutane ne da ake tattara su zuwa gare shi Allah madaukakin ki fil akhirah fa yajazikum kuma yamku sakayya bi amalikum da ayyukanku faman arafa yaqinan annahu yusharu ila Allah duk mutumin da ya sani a bisa yaqini cewa akwai ranar da Allah zai taro shi zuwa gare shi kenan fala yukhalifu fi ma'murati wa manhiyati kenan ba zai saba Allah ba cikin wato umurce umurcin Allah ko cikin abinda hanhanen da Allah maɗaukin sarki yawa bayansa malam ya ce <clears throat> wa ba da an bayyana ta'ala babu al'akamin diniya bayan Allah maɗaukin sarki ya bayyanar da sashin hukunce-hukunce na addini wani ijtima'iyya da kuma na zaman tare aka da ya zakirun nasa a nan sai ya fara kuma yana tunatar da mutane bi mawa'iza ayyama ta hanyar wasu azuzzuka masu kima liyazidu biha tamassukan bidinihim domin su ƙara yin riko da addinin su saboda waɗannan wazuka da yake musu fa qasamahum qismayn fi sulukihim saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya raba mutane kashi biyu lura da irin sulukin su da irin yadda da irin lura da rikon su ga addinin su faminhum almunafiq kashin farko kenan daga cikin su akwai munafiqu alladhi yuzhiru al-islam bil lisan wanda ke bayyana da musulunci amma da harshe ba kawai wa kufra wal fisqa sannan yana boye kafirci da fasikanci bi kalbi cikin zuciyarsa wa minhumul al khalis daga cikin su akwai tsantsar mu'mini fi imani cikin imaninsa wanda yake yuqaddimu Allah yana gabatar da Allah wa rasulahu da manzonsa ala shahawati nafsihi wa hawaha a bisa sha'awomi da soye-soyen zuciyarsu saboda haka fa bada ta'ala bin nau'il awwal Allah madaukin sarki zai fara ambaton nau'i na farko yace wa minan nas wa minan nas man yujibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisab na'am wa minan nasi daga cikin mutane man yujibuka qawluhu fil hayatid dunya to wanda hurucin sa game da rayuwar duniya zai baka mamaki baka sha'awa sai kai tsammanin kamar da gaske yake ai iz yadda'i annahu mu'minun wa annahu muhibbun lin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda zai rika ikirarin cewa shi mu'mini ne shi fa masoyi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan magana sai ya baka sha'awa ka dauka kamar da gaske ne wala yujibuka fil akhirah li mukhalafati li iqadi amma ba zai kayatar da kai ba a lafira da za ta da kiyama yanzu halinsa ba zai kayatar da kai ba saboda duk abin da yake gaya maka nan ƙarya ce kawai tsagoranta ba abun baya cikin zuciyarsa yana yi ne kawai saboda yaudara li mukhalafati li iqadi saboda wata hurucin nan nasa ya saba wa abin da ke cikin zuciyarsa sannan warshidullah ala ma fi qalbi yana kokarin ya shaidar wa Allah abin da ke cikin zuciyarsa ya yadda ya bayyana maka karerai ya nuna yana son ka yana tare da ka ya imani da addinin da ka da da Allah ya koka da shi yana sane da cewa ba abin da ke boyuwa ga Allah na zuciyarsa saboda haka kamar kai yana ga ko wani abu daban sannan kuma yana ga wa Allah Allah kuma ga hakika ne na bai yadda da kai ba bai yadda da Muhammadu a matsayin annabin ka bane a matsayin manzon ka bane da sauransu wasu malama sun fassara wannan aya da wannan ma'ana wa shirilla ala ma fi qalbihi ay yahlifu billahi anna ma fi qalbihi muwafiqun li qawlihi wasu kuma sun fassara shi kamar yadda yanzu malama ya fassara mana cewa wa shirilla dinnan yana ma rantsuwa bayan ya nuna maka shi muminin ne yana imani da kai yana ma rantsuwa cewa lalle fa shi mumini ne da gaske kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana labarin su cikin suratul munafiqun ko idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ta aw an yaqula allahu yashhadu anna ma fi qalbi muwafiqun li qawli wa ga fassara ta bin mamala ya kawo ta wal halu al halin yadda lamari yake huwa aladul khisam shine yafi tsananin nuna gaba ga wannan addini na gaskiya shi yafi tsaranin nuna gaba da kusuma ga annabin da ya zo da manzon da ya zo da wannan addini shi ya fi tsananin kusuma ga al'umman da suka yi imani da wannan addini ai shadidul khusumati laka wa li adbaika li adawatihi lak kamar wane ne mai irin wannan hali al aqnas bin shariq kamar wani munafiki da ake kiransa al-aqnas bin shariq kana munafiqan kullu al-kalam lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance munafiki mai daɗin baki kuma in ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya halifu annahu mu'min bihi yana rantsuwa cewa yana mai yayi imani da annabi wa muhibbul lahu kuma yana abin nan yana masoyi ne gare shi ay na majlisahu saboda haka a sai an kusantar da shi zuwa ga majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam fa akzabahu Allah fi zalika Allah sai kareta cikin wannan ikirari har yanzu dai shi irin su a shi aknas al-aknas nan wa marra bi zar'in wa wani lokaci ya yi tafiya ya bi ta kan wato wata gona daga cikin gonakin musulmi wa humurin da wasu jakuna daga cikin jakunan musulmi aili ba'abil muslimin fa ahraqahu ya kone gonar yana ganin bawan da ke ganinsa wa aqaraha sannan kuma ya sassoke waɗannan jakuna biya kakkashe su lailan cikin dare mai irin wannan hali ina shi ina yin imani da annabi ina shi ina maganar son annabi sallallahu alaihi wasallam ina shi ina maganar shi muminin gaskiya ne tunda dai zai bi dare ya kona wasu musulmi gonakinsu zai bi dare ya kakkashe wa wasu musulmi dabbobinsu saboda haka babu yadda za a yi ka ce <clears throat> kai mutumin kirki ne a harshenka alhali kuma ayyukanka babu harkar kirki a ciki ba zai yiwu ba ku lura ko da mutum ne kake kaunarsa. kana kaunar mutum malaminka ne wa gare ka yake ko mahaifi ko wani dai haka kana son sa a zuciyarka wani lokaci min ghairi shi'uri ba tare da ma ka sani ba ko ka yi niyyar sai ka koya za ka cewa kana akwai koyon tafiyarsa kana akwai koyon irin maganarsa haka na faruwa babu ta yadda za a yi a ce kana son annabi sallallahu alaihi wasallam a ce kuma ba za ka ji kana Allah Allah ka ji mai annabi ya ce cikin wannan matsala domin ka tabbaka din sawa'un cikin harkokin ibada ko cikin harkokin aƙida ko cikin harkokin mu'amala amma duk da ka ji an ce a cikin matsala kaza ga abinda hadisi ce, ga abinda hadisi ya inganta ka ka kaji haushi saboda ya saba abinda ka tashi ka tarar da iyayen kana yi ko abinda wani malamin ka ya faɗa ko abin da ne gadon garinku ko abin da jama'ar jihar ku suke yi ka tabbatar kai kan baka cancanci a sifanta ka ga masoyi ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko ba ce baka yi makiyinsa ba ne amma dai baka isa ka dauki wannan sifa ba in har ka ɗauki sifar cewa kai masoyi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne a ganka sahun gaba gaba cikin dukkan abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kana yi kuma kana yin farin ciki da abin cikin zuciyarka kana so indai har soyayyar ta riga ta yi ta samu gindin zama a zuciyarka abin da zai faru kenan نعم fi تولى وإذا توليت في wa ليفسد فيها ويهلك الأرض والنسل wallahu la yuhibbul fasad irin wannan mutum sawa'un abin nan aknaf bin sharif ko ko wani sa wanda irin aiki irin nasa yana ciki waye za ta walla idan ya juya in sarrafa anka idan ya bar inda kake sa'a mashafil ardi sai ya tafiya cikin ƙasa yufsida fiha domin yayi barna cikin ta wa yurikal harsa wan nasar, domin ya halakar da gonaki da kuma abin nan eh, zuriyar dabbobi kamar da muka yi bayani dazu min jumlatil fasad duka wayannan abubuwan daga cikin jumlar bar abin da ake kira sa barna in haka ne kuwa wallahu la yuhibbul fasad Allah ba son barna ay la yarda bihi Allah ba yarda da aiki na barna na'am وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وإذا قيل له اتق الله idan wani ya tausaya masa ya masa wa'azi domin wanda ya maka wa'azi ai masoyinka ne wa idza qila lahu idan aka ce da shi ka ji tsoron Allah ba fifilinka cikin ayyukanka ko cikin aikinka kazan da izzata sai izzata ta kwashe shi wato ta ɗauke shi yi hamalatu al'anafatu walhamiyyar hamiyyar jahiliya yanga da girman kai irin na jahiliya sai su ɗauke shi alal akan aiki ya ci gaba ya ma kara wani ya zo ya ce masa wane abubuwan nan ka daina to sai ga cewa yanzu kamar wani ne ma zai zo min wa'azi saboda haka sai ya kara fusata to kaga abu ya ɓaci kenan mumini ne ko da shi ɗan ya su ya cike shi ya yaudarar da shi da wani ya zo ya ga masa wani ka ji tsoron Allah ga abinda Allah ya ce ga abinda manzo Allah ya ce sannan nan sai ya zo amma aka san mumini ina ƙara fusata ma zai wani ma ce kai tunda aka haife ka faɗi wannan abinda muka sani kenan ko ya ce baka ni musuluncin nan ba gadon sa ne kai ne ba ko tikila to kaga abu ya ɓaci kazatu izza akazatul anafat wal hamiyatul jahiliya Allah ya sauke amin abil ism alladhi eh, eh, eh, umira bi taqwallah fi sai ga cewa izza ta dauke shi ya fada kuma cikin zulubin da aka umurce shi ko aka neme shi da abin nan ya bar aikata shi tunda wannan shine halinsa fa hasbuhu jahannam jahannama tana daidai da shi duk wani wanda yake ganin cewa ya kai ya kawo cikin shaƙiyanci da fasikanci da yawa Allah ta waye, da yawa manzon Allah ta waye? to jahannama tana nan daidai da shi daidai da da abin nan da wuyar daidai da eh, eh, me ake kiransa eh, za ta zamanto masa wando ta zamanto daidai da gindinsa to kaga ai magana ta ɓaci wanda yanzu aka bar shi tare da jahannama ita ce za ta koya masa hankali ai ya shiga uku fa hasbuhu jahannam domin nan za a aje cikin jahannam wala bi salmihat wallahi makoma ko shimfida ayal firash jahannama a matsayin firashi shimfida kai wannan shimfida ta ɓaci ثم ذكر تعالى أنه الثاني shine nau'i نوعي farko. yanzu za mu ji nau'i na biyu wa huwa al-mu'minu sadiqu fi imani shine mu'minin da yake nuna gaskiya cikin imaninsa izwafiqu qawluhu ma fi qalbihi saboda shi mu'mini mai gaskiya furucinsa na muwafaka da abin da ke cikin zuciyarsa saboda haka Allah madaukin sarki yace ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد نعم ومن الناس daga cikin mutane har yanzu man ya shirye nafsahu akwai wanda ke sai da kansa ya sai da kansa ayyabdudu hafi da'atillah ya wanda ke ba da kansa yake ba da rayuwarsa domin tabbatar da biyayya wa Allah saboda me ibtigha'a ay talaba marbatillahi saboda neman yardan Allah ay riba kamar wa mithlu suhaibin ay suhaib ibn sinan ar-rumi kamar suhaib lamma adahu al-mushrikuna lokacin da mushrikan makka suka ciwutar da shi hajara ila al-madinati wa taraka lahum mala ya hijira zuwa ga madina wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar musu duk abin da ya mallaka sahib bin sinan mai kudi ne a makka amma ko ne zuwa yayi, shiga kasuwanci kuma ya zamanto mai kudi yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai hijira kuma ya suka ce a ah, sahibu to har da kai kuma cikin wanda matsala ta muhammadu to ai kai ka sani kai ko ne kuma ka zo nan baka da koko wannan dukiya taka daga gare mu ne saboda dalilin mu ne ko dai ka zaɓi barin dukiyarka ba ma wurin muhammadu ba ka dai duk ka shiga duniya inda ka fito ka koma inda ka fito wannan bai dano ko kuma ka zauna amma ka ce za ka tafi da dukiyarka wannan ba zai yi ba sai bai ce a wannan kawai ke nema wannan mai sauki tun na bar muku abin nan na mallaka na zaɓi koma na yi hijira koma inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suhaibu da irin waɗanda suka nuna irin wannan hali nasa ana kiransu waɗanda suka sai da kawunansu saboda neman yardar Allah wasu harkar dukiya ba ku tambayi masu dukiyar na irin yadda dukiya take da matsayi a wurinsu wani a shirye yake ya mutu domin dukiyarsa ta rayu amma duk abin da ya mallaka ba babban mai kuɗi ne ka san wannan ba ƙaramin matsaya ya ɗauka wallahu ra'ufun bil ibad Allah ra'ufun mai mai rungume ne bil ibadi gaba da bayinsa a hayatu ashadahum lima wato saboda iri yadda ya nuna musu hanyar da za su bi domin su kai ga samun yardarsa waje lahum an-na'ima da'ima kuma ya sanya musu miyar ni'ima jaza'an alal amalil mun munqati a matsayin shi ne sakayya akan ɗan ƙaramin aiki ko ɗan aiki kaɗan wanda mai yankewa domin da za a ƙaddara tun lokacin balagar mutum har lokacin mutuwansa aiki yake cikin ɗaya aikin shekara na za mu ce ce shekaru hamsin ce shekaru sattin, ce shekaru eh, sai abin da saba'in daga balaga fa kafin har zuwa mutuwa sannan kuma daga nan ya yanke amma in Allah zo saka makawa mai irin wannan aiki zai saka masa ne da ne da aljanna aljanna da ni'imominta ba sa yankewa har abada ashe lalle Allah ya tabbata ruhun bi ibadihi wala yukallifu nafsan illa wus'aha kuma yana daga cikin irin wato ra'afar Allah madaukin sarki ga bayinsa baya kallafa wa kowace rai sai abinda za ta iya dauka wannan shi ya sa duk wani abin da za a ce addini ne in kaga da kira ake yin kici kici ai ta fama da kira ana ta wahala ana ta zuba ana ta rawa ana ta jujjuyawa ana wane ne ana yayyanka hannu ana sussoke abin nan cinya ana filta jini babu wannan ba addini ba ya da asali daga wurin Allah wa sarki wannan ka'ida ce mu mutsarira duk abin da za a ce addini ne daga wurin Allah za ga ya dace da hankali shi sa ku riƙa lura da bidiyoyin yan bidiya za ga cewa duka abubuwa sun saba wa hankali hmm? abubuwan ya sun saba wa hankali yanzu wani ya raɗa kansa a zariya kamar yadda ake tafiya za a zo a kai ziyara ko makka ko wani abu haka ya raɗa kansa kuma ya sanya mutane miƙati waɗanda suka taso daga sokoto daga kebbi daga zamfara suna dama su hau motocinsu in sun zo huntuwa kowa ya sauka da kafa zai taka daga huntuwa zuwa zariya miƙatin waɗancan a huntuwa yake mutanen kano miƙasinsu daga kano yake da kano za su taka da kafa ana wa zama su kulle ba mutanen abuja mutanen ilorin mutanen eh, eh, abin nan duwan da suka taso abin nan daga ina daga su lagos daga ina ne tajin fambeguwa ma miƙaci ne akwai miƙacin fambeguwa daga fambeguwa zuwa zariya wajen kilomita 80 ko da biyu zuwa a taka da ƙafa mai ma'anarsa haka bidiyoyi suke irin wayannan bidiyoyin ba don yanzu Allah ya kawo burutai ya tsaye da su ba ba san shekaru ba su ba tayin su wata ya ƙari ma a ƙara miƙatotin wani ya ga cewa kai ya tuna ai miƙatin da ya kamata a ce ya kai ɗari uku kilomita ɗari uku kafin abin na iso zariya sai zama to ba iya haka a take sannan ga mutum ya ɗauki takobi ko wuka mai kaifi yana ta yanki kansa ya za a ce wannan addini ne in ka tambaye shi wurin wata ka koyi wannan annabi ya yi bai zai ce annabi ya yayi Ali abin tsalib ya yi haka bai sai ce Ali ibn Abi Talib yayi Hassan husaini Hussein yi bai sai ce ba to ta kaka irin wannan abu zai zama addini Allah ya sauke amin na'am mala yace thumma jama'a ta'ala almuslimina almu'minin minhum almu'minina minhum walmunafiqin yanzu kuma Allah madaukin sarki ya hada musulmi duk mai amsa sunan musulmi mu'minai da munafikai daga cikin su gaba daya ya hada su cikin wani lafazi cewa almuslimun wa khatabahum sannan ya musu magana ya fuskantar da magana zuwa gare su bi sifatil iman da sifar imani ce, ya ku wanda kai imani ladi yadda una, domin munafiki yana ikirarin imani a zahiri mu'mini yana ikirarin imani zahiri da batini فقال سي الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لهم أدو مبين يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك إيماني ادخلوا في السلم بكسر السين وفتها وبالسلم آية الإسلام وشيغا مسلم نم كافة قبالها أي حال من السلم ai fi jami'i shara'ihi ku shiga cikin dukkan shari'o'i dukkan kunce-kuncen musulunci ku riko da su wala tabi'u khutuwati shaytan ay turqa shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan ay tazyinahu bitafriq kada ku bi hanyoyin shaytan shine kawa me ake cewa wasa ko wani abu haka ku tazyinahu abin nan to sai ku kai hakuri da Hausa saboda kada ku bi hanyoyin shaytan da yake kawata muku yake nuna muku cewa suna da kyau suna da kada ku bi wannan malam ya ce nazara fi abdullahi bin salam wannan aya ta sauko ne game da eh, babban sahabin manzo Allah abdullahi bin salam wanda da babban malami ne cikin addinin yahudawa wa sahabihi da almajiransa da ya dawo musulunci tare da su ba da islam bayan sun shiga musulunci lamma azzamu sabta lokacin da aka samu wasu daga cikinsu ba dukansu ba maluma dama sun ce ba yadda za a yi kamar abdullahi bin salam wanda yake babban malami ne kuma har yaji bayan ya shigo musulunci kuma akwai abin da zai girmama wanda ba musulunci ne ce a girmama shi ba amma kun sani yana daga cikin cika-cikai ko ginshikan addinin yahudu girmama ranar asabar ba sa aikin komi a bisa ka'ida a ranar asabar wannan shi yasa da yau zaka je inda community na yahudawa da za ka je abinda ake kira isra'ila za ka cewa tun ran juma'a da yamma kafin rana ta faɗi tun da daidai dama shi ne farkon zamani za ka suna shirye-shiryensu Magari ba tana yi kuma shi kenan ba dafa abinci sai dai a samu wani wanda bai hude ba dafa musu abinci ko ko su ci tattatsi su ci abin suka tattala daren asabar da kuma yinin asabar sai ba abin nan sai ladi ya shigo to an ce daga cikin almajiran eh, shi abdullahi bin salam akwai wasu saboda zirga sun saba da abin girmama ranar asabar wurin yahuda wani abu ne da ya zama jini da tsoka a riga a saba da abin to saboda haka wasu suna sai zama to ranar asabar suna kyamar kusa da ji ba sa son yin aiki ranar asabar wa karihul ibil haka nan addinin yahudanci kamar yadda Eh, alade yake haram ba sa cin alade haka nan ba sa cin rakumi an fahimta to kuma sai ya zamanto daga cikin waɗannan almajiran a wanda suke kyamar cin naman rakumi saboda sun riga sun saba a wancan tsohon addinin su ba a cin naman rakumi wastamaru ala ta'zim sabt saboda haka suka dan ci gaba eh, da girmama abin nan asabar min tarkil amali fihi ta hanyar barin aiki cikinsa. alhali wa fi zalika mukhalafatun li shara'il islam a cikin haka akwai sabawa wa shari'un musulunci <clears throat> wala yasbiqul imanu kuma imani ba zai zamanto na gaskiya ba ba zai gaskata ba illa bittiba'i jami'i shara'ihi sai ta hanyar bin ko sai da bin dukkan shari'o'in shi musulunci wa tarki ma siwahu da kuma barin abinda siwa abinda duk ba shari'o'in musulunci bane to shi yasa Allah ya ce to ya ku inda kuka yi imani ku shiga musulunci gaba ɗaya ku gamsu ku ji musuluncin nan shine hanyar ku duk wani abu wasu hanyoyi da da irin na addinin ku ne da kuka bari musulunci kuma bai tabbatar da su ba to ku watsar da su ku ji bakwa sun cikin zukatan ku wannan shine zai sa musuluncin ku ya cika innahu sani shi ash-shaytan lakum adawun mubin wato maki ne mabayyanar da kiyayya a gare ku ai abin nan mubinun mai bayyanar da kiyayya ai bayyanul adawa mai bayyanar da kiyayya muna sauran lokacin to a sai mu tsaya nan muna roƙon Allah madaukakin sarki duk abin da muka faɗa daidai ya ba mu ladan su abin da kuma muka kure a cikin sa ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu